Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan mummunar ɗabi'a nan ta fyaɗe da ta buwaye al'umma a Najeriya. Da ya kai ga ƙungiyoyin mata suka shiga tuntuɓa da zanga-zanga da nufin jawo hankalin hukumomi su ɗauki mataki. Yau, shirin domin iyali ya yi hira da Rabi Salisu Ibrahim, wadda aka gani a shafukan sada zumunta tana bayyana yadda aka ɓata rayuwar ta yarinya 'yan shekaru goma da maza da dama da ta yi ƙoƙarin kai ƙara. a wajensu da cewa ana mata fyaɗe maimakon taimaka mata su ma suka shiga cin zarafinta waɗansu ma har da gayyatar ƙarin waɗanda za su yi mata fyaɗe. Ga bayanin 'yan fafutuka Hajiya Rabi a hirar su da wakilin mu Isa Lawal Ikara. Nukan gaji da bada labarin an yi fyaɗe nan an yi fyaɗe nan na fi so in gaya ma al'umma nan an yi hukunci ga wani labarin kaza da kuka sani an yanke hukunci wanda wannan shine ya fi ci mana tuwa a ƙwarya kuma shine ba ma samu zan iya ce maka kamar watanni biyu da suka wuce ko uku cikin wannan lockdown din na kullen gida da aka samu kungiyar mu kadai mun samu rahoto na fyaɗe kusan guda 34 waɗanda gabaki ɗayan su mun bi tun daga police station zuwa state CID wasu suna kotu wasu kuma suna nan a gurin yan sanda amma abin da zai baka mamaki wannan kes din idan aka bar shi zai iya shekara biyar ko goma ana yi ba tare da an yanke hukunci ba wannan shine babban abin da ya fi damu me ke kawo jan kafa game da irin wannan wannan ah, shari'o'i na fyaɗe gaskiya abin da yake kawo jan kafa yana da yawa za ka ga mun je likita ya tabbatar an yi fyaɗe wanda ya aikata ya tabbatar da bakin shi confessional statement kenan ita wanda aka ma gashi ciwo ko jini ko budewa ko kuma buɗe murfin budurci musamman a na yara ƙanana abin da yasa nake ta misali da yara ƙanana kafin ka ga an yi ma babban mace fyaɗe guda ɗaya ididdiga ya nuna sai an ma yara ɗari ko ɗari da hamsin fyaɗe shi yasa nake magana akan na yara shine ya fi kowanne ta'azzara yanzu wannan abin da ke kawowa muna da wa'annan hujjojin amma in aka je kotu sai ka ga ana ta jan kafa kafin hukumar 'yan sanda ta tattara bayananta shi ma wani lokaci ne kafin aje ministry of justice wanda su ne ake ce musu department of public prosecution su suke wanzar da doka da shawarwari da za a kai high court babban kotu wanda a nan ne ake yanke hukuncin manya-manyan laifuffuka watan laifin da ya kama da fashi fyaɗe sata mutane da sauransu to a nan ne za ka ga an shekara biyar shida goma ana jan kafa akan kes kwaya ɗaya kuma wannan kotuttukan sun daɗe tun zamanin mulkin mallaka ya kamata a ce 'yan wakilan majalisosi da su sanatocinmu da waɗanda suke da ruwa da tsaki akan kwaskwarima akan kundin tsarin mulki su yi ma waɗannan dokokin gyara saboda a dinga yanke waɗannan hukuncin da da gaggawa saboda banin shi da ake yana dadewa shi yake kawo mutane suna ta aikatawa tun da wane yayi ba a mai komai ba wane yayi kullum sai dai mu ta bada labarin an yi fyaɗe amma ba a yanke ma mutane hukunci me yafi damun ki a cikin wa'annan ah, shar'u ko mutane da kuka kama wani fyaɗe ne yafi damun ki da bata miki rai gaskiya wanda ya fi bata min rai da damuna a ciki shine wani mutum wanda ya ma yaran shi biyu fyaɗe wanda jaririya a ciki watan ta shida ya dinga sa mata al'auran shi a baki tana zuƙe maniyin shi a cikin cikinta cikinta ya kumbura wanda daga bisani an sake shi tun a police station ba a kai shi kotu ba kuma sannan ita matan ta dawo mun zama abin gudu a wurinta sannan mu kuma mu ta zama abin nima a gare shi wannan fyaɗen ba zan taɓa mantawa da shi ba sai wanda ɗa da uba da jika suka shekara ɗaya suna mata fyaɗe yau shekara biyar tun 2015 yana nan yana yawo da shi da iyalan shi a cikin gari ita kuma an ɓata mata rayuwanta kuma yanzu haka ba a yanke mai hukunci ba to wannan kes ɗin da kuka gani na kwanan nan shi ma ya tayar mana da hankali wannan yarinyar da aka ɗauke ta a kofan gidansu aka je aka yi fyaɗe da ita a wani wuri aka ɗauko ta aka zo aka sata wai a cikin masallaci to wannan abun babban bakin cikin shi shine har yau ba mu san waye ya wannan fyaɗen ba sai kuma wannan na baya bayan nan da ya faru yarinya yar shekara goma wanda mutum biyar suka haɗu suka mata fyaɗe abin al'ajabi uku daga cikin su uwa ɗaya uba ɗaya kuma har da tsoho ɗan shekara kusan saba'in a ciki ya ce shekaran sittin da biyar amma ya tsufa ga furfura zai mata fyaɗen nan da safe wani in ya ganta ya zo ya mata da rana in ta kai tallan taliya a kasuwa sannan kuma wani ma ya ba wani labari a haka suka suka haɗu su biyar suna mata fyaɗe continuously yanzu ya kai ga fitsarin jini take yi ba ta iya yin fitsari saboda wurin fitsarinta ya fara toshewa ta samu matsala ga infection ya shige ta yanzu haka cibiyanta ciwo yake yi amma mun gode ma Allah an kamo hudu daga ciki guda ɗaya muna nan muna neman shi ga baki ɗayansu suna nan a hannun yan sanda ana ci gaba da bincike sun kuma ansa su to ya kamata akwai kotun gaggawa wanda in zai yiwu a ce mata ne alƙalai tunda muna da mata alƙalai a samu kotun gaggawa da mata alƙalai mata lauyoyi wallahi gwamnati gwamnati za ta ga yadda ake yanke hukunci da gaggawa za mu dinga yanke hukunci ba ganin ina za ku yanke hukunci da fushi wani irin fushi mai laifi ya ansa laifi ga shaidu sun gabata ga alamomi duk sun bayyana me na tseko ana shekara goma in yarinya tana shekara hudu aka mata fyaɗe a arewa daga ta kai sha biyar sha uku an aurar da ita kes ya mutu idan muka kira iyaye su zo su ba da shaida sai su ce sun bar kes din sun haƙura amma in aka yi mana wata kotu ta musamman yadda aka yi ma korona wannan irin yaƙi aka mata imani imajensi wallahi da gwamnati za ta yi mana imajensi na maganan fyaɗe a zuba lauyoyin nan mata muna da su a zuba alƙalai mata a zo a ga yadda za a dinga yanke hukunci a wata shida kai wata shida ma ya yi yawa da gaba ɗaya wallahi an kawo tsaikon fyaɗen nan amma idan gwamnati ba ta da interest sai na media kawai ta fito jarida ta ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi hukunci to wallahi ba za a kawo ƙarshen wannan abun ba ya kamata a dinga nuna ma mutane izina saboda a daina shi wannan da ya nazari aka ce an yanke mai hukuncin kisa saboda ya kashe yarinyan ne ya yi fyaɗe kuma ya yi kisa kuma yanzu haka muna so a tabbatar da abin kuma insha Allah muna sa rai za a tabbata a rubuce shi a rataye kowa kowa ya gan shi amma irin wannan bala'i da masifa ba mu da sukuni a makaranta ba mu da sukuni a aiken yara waje a cikin gida ma yaran mu ba su tsira ba wani irin tashin hankali ne ya zo mana akwai masu ganin cewa wannan matsala ta fyaɗe fa in aka duba da kyau za a ga cewa su ma iyaye suna ba da gudunmawa wajen sakaci a game da 'ya'yansu wallahi da gaske ne ba mu taɓa cire iyaye daga sakaci ba musamman kina da yarinya ko yaro tun da fyaɗen nan ana ma yara maza da mata sai ku saki yara a titi ko kuma yaro ya dame ka da, wasa sai ki ce fito waje kai wasa sai ka ga makoci ko dan makoci ko aboki ko wanda aka yarje mishi tun da bako baya zuwa ya fyaɗen nan idan ɗanki ya daɗe bai yi ba bai dawo ba ba za ki neme shi ba sannan kuma wani lokaci sai a dinga rufewa saboda ɗan ɗan uwa ne ko aboki ne iyaye suke rufe wannan fyaɗen rufe rufewa rashin fitowa a faɗa yana ƙara hauhawan fyaɗe shi ma ya kamata iyaye idan an yi su fito su faɗa muna zaune muka ga an yi fyaɗe a ƙasan yarbawa duk wani mai kuɗi ko ɗan siyasa ko mai faɗa a ji sai da ya ɗauki kati na flag ya nuna ba su yadda da fyaɗen mutum ɗaya ba mu kuma a arewa kullum ana ma yaran mu hamsin ɗari fiye da haka fyaɗe a jihohinmu kullum kullum ba ran da ba a yin fyaɗe amma an bar mu kamar mu kaɗai muke magana ya kamata malaman addini sarakuna masu faɗa ji. fastoci su fito wannan abin yaƙi ne yake neman ya cinye mu wallahi in mutum ba a yi magana ba zai zama kila kowane gida sai an fyaɗa yara wannan babban fitina ne babban ƙalubale ne yanda malamai suke haɗa kansu suke aje bambancin addini ko aƙida a tare da su in lokacin siyasa ya zo a nan ne ya kamata su haɗa kai domin ceto al'umma saboda in an gama lalata yara an gama sa musu cututtuka wa'anne eh, ne manyan gobe wa'annan ƙananan yaran tun yarinya tana shekara biyu uku an riga an sa mata cuta kila ta girma da shi ba ku san mutum nawa za su samu ba mutum nawa za ta iya kashewa muna da waɗanda sanadin fyaɗen nan duk suna da cutan ƙanjamau to menene za mu iya cewa an sa musu cutan sida saboda wannan wannan fyaɗen amma kowa ya kama baki ya yi shiru. Hajiya Rabu Salisu Ibrahim kin daɗe kina bibiyar waɗannan eh, irin waɗannan abubuwa duk abin da ake gani akan magana fyaɗe kin gani a dunkule me yake kike ganin za a iya bi ya zama mafitar da kila za a iya kawo ƙarshen wannan batu. Na farko shine iyaye su kula da amanonin da Allah ya basu idan ka haifi ɗa ba ka haife shi sakaka ba sannan da yawa zaka ga wa'annan yaran da ake magana yan talla wasu ba sa tare da iyayensu kullum ana ɗaura laifin a iyaye mata da gaske ne saboda mace ita ce take kula da ragaman gida amma su ma iyaye maza wani lokaci in suna sauke haƙoƙinsu ba su ban matan da nauyi ba za ka ga yawan ɗaura ma yara tallace tallace nan ya ragu saboda haka su ɗauki nauyi su daina sagar cewa ana barin uwa da nauyin ɗaukan ‘ya'yayanta sannan kuma ita uwan idan an bata ta zama mai kula akan iyalanta duk talauci ban taɓa ganin wanda sanadin tallace arziki da kuɗin talla ba kuma wa'annan tallace-tallacen da yara ƙanana masu bara su ma muna samu magana luwaɗi na ‘ya'ya maza ya kamata a dinga lura da tarbiyyansu a ga ina suka fito ina za su je sannan kuma duk inda aka je aka dawo gwamnati fa ita ce juji dole gurin ta zamu dawo anan zamu yi kuka domin mu ba mu da doka a hannunmu gwamnati take da 'yan sanda ita take da kotuttuka gwamnati ita take da doka a hannunta ta wanzar da dokan implementation tana da dokoki masu kyau amma wanzar da dokokin shine magana To da fatar an saurari wannan bayani da kunnuwan basira za a kuma ɗauki duka matakai da suka wajaba domin daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci wata lauya da ke bibiyar wannan lamarin domin jin abin da take gani yake ƙara ba da damar ci gaba da wannan mummunan ɗabi'a. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin baƙuwar tamu Rabi Salisu Ibrahim da wakilin mu Isa Labal Ikra da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe